to a nan Allah zai yi wannan tambaya. liman mulku yawma yau wane ne wanda yake da awar yana da wani abu na mulki zai wannan tambaya amma shiru wanda zai bashi amsa bayan shekara arba'in isaki za ta su tambayar yau na ce wane ne wanda yake da awar mallakar wani abu na mulki a yau shi ma arba'in din shekaru babu wanda zai cewa tak ba sautin kowa ba sautin komai hmm. to sai wannan tambaya ta uku ya tabbatar ba a amsa masa sai ya amsa wa zatinsa da kansa shi lillahi alwajil bahari mm. yau ni kadai ne madayanci mai linjaye mm. eh. ana cewa duka alkur'ani babu wata aya da take nuna wato kambamar Allah subhanahu ta'ala mm. da tumbazarsa mm-hmm. a nan alkiyama irin wannan ayar eh, sai ya gwada kowa iyakacinsa fara'ina fir'aunu masu da'awar rububiyya da'awar allantaka sun muruzu duk irin waɗannan jabiran sarakunan da suka yi abin da suka yi to a lokacin da Allah zai yi wannan tambayar sannan sun zama tsutsa sun zama ƙasa gaban Allah subhanahu wata'ala zai tambaya ba wanda zai bashi amsa shi shi zai amsa kansa da kansa hmm. hmm. yawma تجزى kullu nafsin bima kasabat. la zulmal yawm a yau ne ake saka ko rai da abin da ta aikata babu zalunci a wannan rana inna Allah sami'ul hisab wallahi Allah mai garajen sakamako ne ga bayansa wa anzirhum yawma lazifati idil qulubu lada al-hanajiri kadimin. ya sallallahu alaihi wasallam ka gargadar da wato bayi ranar alkiyama ranar da zukata suke fitowa su zo makogoro sana masu haɗe fushi ma lil zalimin min hamimin wala shafi'in wala shafi'in yuta ba su da wani masoyi ko wani maceci wanda zai ceto a bi shi a cikin wannan ceto nasa ya'lamu kha'inata al'ayuni wa ma tukhfi sudur Allah yana sane da abin da yake na ha'incin ido abin da ido zai dan saci kafa ya kalla wani bai ga ya kalla ba amma shi ya san ya kallo to Allah yana kallon wannan kallon da abin da zukata suke boyewa a cikin zukata ko alkhairi ko shari Allah yana kallon a wasa tangaran wallahu ya yaqdi bil haqq Allah yana hukunci da gaskiya tsakanin bayinsa wallazina tad'una min dunihi la yaqduna bi shay'in. su wanda kuke wata ba Allah ba ba sa iya hukunci da komai inna Allah huwa samiul basir wallahi Allah ne mai jin abin da ake faɗa mai ganin abin da ake aikatawa alam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim me yasa wuce tafiya doron ƙasa ba su duba su gani ya ƙarshen nagaban kafirai ya kasance Kanuhu mu a shaddabin unguwar tangar a tsarin filar zi. Fa a ga alhamis Allah ke zunubi. Sun kasance sun fi suttane nan ƙarfi, noma ƙasa da rayata, amma ƙarfin nan na saurin kuma sarrafa ƙasa da suke yi bai kare su ba sanda suka saba wa Allah kuma Allah ya kama su da zunubansu. wa ma kana lahum min Allah min wa bai kance suna da wani mai kiyayewa daga azabar Allah ba zalika bi annahum kanat tatihim rusuluhum bil bayyinati fa kafaru fa akhadhahum Allah wannan ya tabbata gare su domin sun kasance ayoyin Allah suna zo musu manzanni suna zo musu da ayoyi bayananu amma sai su kafirce da su dan haka sai Allah ya kama su da azabarsa innahu qawiyyun shadidul iqab wallahi Allah mai karfi ne mai tsayin hukuma ne ga wanda ya same shi wala qad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin wallahi mun aiko annabi musa da ayoyinmu da hujjojinmu zuwa fir'auna da kuma hujjoji bayyana. ila fir'auna wa hamana wa qaruna fa qalu sahirun kadhab muka aiko shi zuwa fir'auna da hamana wazirinsa da kuma qaruna sai suka dinga cewa annabi musa matsafi ne kuma mara gaskiya فلما جاءوا بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم lokacin da annabi Musa ya je musu da gaskiya daga gare mu ji ubangiji to sai fir'auna yake cewa a kashe mazajen banu Isra'ila a dinga kyale matayensu wama kaidul kafirina illa fi dalal kaidan kafirai bai kasance ba sai cikin tabewa qala fir'aunu zaruni aqtul musa وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض في الأرض الفساد فرعون yake cewa a bashi ya kashe annabin Musa kuma ya kirawo mahalicin nasa wanda ya ce ya aiko shi dan ya hana abin Fir'aun abin da zai masa wai shi yana jin tsoron ya bi annabi Musa zai musanya musu addinin su sannan kuma bayyana banna da kisa da waninsa a cikin kasar Misra وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا Musa ya ce, أن ne, ina neman tsari da تريد na أبنجيزوك daga dukkanin wani mai girman kan da baya ba da gaskiya da ranar alkiyama wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajula nan yaqulu rabbi allah wa a ja'akum bil bayyinati min rabbikum wani daga cikin masu imani da Allah daga mutanen fir'auna dangin ina da nasaba da fir'auna din ana kiran sa hiskilu an ce dan ammun fir'auna ne ito a guje shi amma yana imanin sa ya ba da gaskiya da annan musa amma ba su gane cewa ya ba da gaskiya ba sai zo ke cewa da fir'auna da mutanensa dan me za ku kashe mutum dan kawai ya ce Allah ne abin bautawarsa kuma ya zo muku da hujja abin da ya faɗa din nan ba da baka ya faɗa ba ya kawo muku hujja tabbatacciya wa in ce in ya kasance abin da ya gaya muku ɗan nan ba ba gaskiya bane ai sakamakon kare su akan su za ta kasance wa in yaku sadiqan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum in kuma bai gaskiya ne tunda ya ce muku in kuka ki ba da gaskiya da shi azaba azaba za ta ku to in kun ki ba da gaskiya da shi din lalle shashin wani abin da yake muku alwashi da shi na azaban nan sai fa ya same ku inna Allah la yahdi man wallahi Allah baya shirya wanda yake bai banna kuma wato mai ta annabawa ya qaumi lakumul mulku al-yawma zahirina fil ard Izkilu yake cewa ya ku mutanen Fir'aunu ku ne a yau dai yau ku ne kuke da mulki a zahiri a doron ƙasa faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana amma idan muka tsokano azabar Allah muka kashe kuka kashe bawan Allah nan idan azaba ta zo wa zai taimake ku ya hana muku azabar ubangiji ta zo muku hmm. qala fir'aunu ma urikum illa ma are wa ma ahdikum illa sabila rashad fir'aunu ce ba fa tara ku ne anan don ku bani shawara ba bani neman shawara kowa ba na gane muku komai shi abin na gani kawai ku bi abin da nake so shine mu kashe annabi Musa hmm. wai kuma ba shirye da su sai tafarkin da yake na daidai وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم عليكم مثل يوم الحساب شي يسكيلو دي بي شروع ce ku mutane na abin da nake jiya muku abin da ya sami mutanen ahazabu wato wato al'ummatan da suka ɗiwa annabawan su taurin kai da kin ba da gaskiya halakar da su Allah yi saboda haka ina jiya muku in kuka ce za ku taɓa annabi Musa Allah zai halakar da ku مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم إن أبن دي سامي أن أنب نوح دم آداوا da samudawa in kuka taba shi abin da ya same su shi zai same ku domin shi annabi ne irin yadda su annabawa ne Allah baya nufin zalunci ga bayinsa ya ku mutane na ina tsoratar muku ranar da kira yake yawaita taron alkiyama ran da 'yan wuta suke kiran 'yan aljanna ƴan aljanna ma suke kiran 'yan wuta to ina ji muku azabu wannan ranar in kun kashe annabi Musa yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allah min asim ran da za ku ga azaba ku girka a guje daga bayan ku amma ba ku da wanda zai tare muku wannan azaba ta ubangiji wa man yudlilillahu fama lahu min had don da Allah ya bar da shi ba ka samu mai shirewa gare shi wa laqad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinati fama zalatum fi shakkin mimma ja'akum bi ku sani fa annabi yusuf ya zo muka da shirya tun kafin wannan ranar an ce annabi yusuf ne na annabi yaqub wanda ya zamani wato a zamanin annabi yaqub alayhi salatu wasalam an ce shine ya rayu har yake tsawon wannan lokaci da ake magana a kansa an ce kuma wato magana mafi ƙarfi shine shi wannan yusuf jika ne na wancan yusuf din eh jika ne na wancan yusuf ne dan ibrahim ɗan Yusuf wancan. Saboda abin da tarihi ya fi rafawa shine shekarun annabi Yusuf ɗari da ashirin. To idan aka kiyasta wato wannan shekarun da ake faɗa a nan cewa shi ne kuma yake magana a zamanin Fir'aun da za a ga shekarun sun yanke. Amma idan an ce jika ne na wancan to zai iya yiwuwa na shekarun sun kai lissafin da ake so. Eh. حتى إذا هلك qultu lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula shi Yusufu dan wato annabi Yusuf na farko izo muku da gaskiya ce muku ba da gaskiya da shi ba har sai bayan sa bayan ya rasu kuka dinga cewa Allah bai aiko ku bai aiko mana manzo ba kazalika yudillu Allahu man huwa muslifun muhtab irin haka ne Allah yake bar da wanda yake wato mai shirka ko kokonto cikin annabawa alladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi bighairi sultanin atahum kabura maqtan inda Allah wa inda alladhina amanu wanda suke jayayya a cikin ayoyin nan na ubangiji ba da hujja ba da su zo musu wato kiyayya Allah ta tabbata a gare su kuma kiyayya da Allah yake musu ta kiyayyar da suke kawo kansu mm. kazalika yatba'u Allah ala kulli qalbi ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar haka Allah yake daurewa cikin zuciyar dukkanin mai girman kai gaban ba da gaskiya da Allah sannan kuma wato mai butulcewa da nimar ubangiji wa qala fir'aunu ya haman ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab sai fir'aunu ya bada umarni ga wazirin sa hamana sai ya hamana yana masa wani dogon bene wanda zai hawo sababba ya samu tsanantuwa mai yawa zuwa sama asbab as-samawati fa atri'u ila ilahi musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba ya hau zuwa sababba na samai dan ya tsinkaye zuwa ubangijin annabi Musa wai dan shi yana zaton annabi Musa ba mai gaskiya bane وكذلك زين Fir'auna سوء عمله haka nan aka gawata wa fir'aun mummunan aikin nan nasa wa sadd ani sabil idan ga tare mutane ga wannan tafarkin ubangiji wa ma kaidu Fir'auna illa fi tabab kaidin Fir'auna bai kasance ba sai a cikin tabarwa wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabila ar-rashad da ba da gaskiya da Allah ya ce ya ku mutane na ku bi da zan shirye ku tabarkin da daidai ya qaumi innama hali alhayatu ad-dunya mata'a yace ya ku mutane na wallahi wannan rayuwa ta duniya dan amfani ne kadan wanda zai kau bayan lokaci ga gani inna al-akhirata hiya darul qarar amma wallahi gidan lahira ce gidan tabbata man amila sayyi'atan fala yujzi illa mislaha duk wanda ya aikata abin da yake na sayi a mummuna guda ɗaya, ba za a saka masa wasu da sakamakon mummuna guda ɗaya. wa man amila salihan min dhakarin aw unsa وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب wanda kuma suka aikata aiki kyakkyawa suna masu imani da Allah maza ne ko mata wayannan ne ake shigar da su aljanna ana arzuta su a cikin ta ba da hisabi ba ويا قوم أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى ya ku mutane na me yasa ina kiran ku zuwa samun tsira ko kuma kuna kira na zuwa abin da yake na mai kaiwa zuwa wuta tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm kuna kira na zuwa shirkanta da Allah da abin da ban da ilimi a kansa wa ila al-aziz ni kuma gashi ina kiran ku zuwa Allah mabuwayi mai gafara ga bayinsa la jalma anna ma tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fi dunya wala fi akhirah wala fi akhirah ce tabbas abinda kuke kira na zuwa gare shi na bauta wani Allah ba shi da amsuwa a cikin duniya ko kuma a cikin lahira wa anna maraddana ila Allah wa anna al-musrifina humu ashabun ne lalle makoma mu ta tabbata zuwa ubangiji sannan musulfai kafirai kenan su ne yan wuta fasatadkuruna ma aqulu lakum Hizkilu ce da sannan za ku tuna abin da nake muku wazi a kansa nake jan hankalin a kansa, idan azaba ta sauka a kanku. akan ku na'am wa an amri ila Allah ni na mika lamari na yi zuwa ubangiji inna Allah basirun min ibad wallahi Allah mai gani ne da halin bayansa sai Allah ya kiyashe shi sharrin abin da suke kokarin makirci gare shi na kashe shi وهاق بآل فرعون سوء العذاب مونن عذابا كما تسوكا كان متانين فرعون شيني نتروا لألا يموت Bayan النار يعرضون عليها wannan وعشيا باين sai سوء النروا كما zarce da su zuwa jahannama, wadda ake ƙona su a cikinta safiya da yammaci. Wa yau mu taɓumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab. A nan da alƙiyama take tsayawa a nan Allah zai dinga cewa ku shigar da fir'aunawa izuwa mafi tsananin nan na azabar allah. o in da ya ta har juna finɗari fyaɗe kodan zuwa fa'ulil da biyu na saka baro ina kunna da kuma taban fahimtun fahimtun ne gudunan can na nasibin minin lokacin da suke jayayya su kafirai a cikin wuta zaka ji wato raunannan suke suna fadawa shugabanninsu a shinkafan ci cewa lallai. sun kasance masu biyayya gare su saboda haka suna neman a yau kuma su wadatar da su da wani abu su ije musu wani abu na azabar Allah tunda su suke biyayya a duniya قال الذين استكبروا إنا كل فيها sai manyan shugabannin nasa a kafirci su dinga cewa ta su ma dukkanin su a cikin wuta suke inna Allah qad hakama bayna al wallahi Allah ya hukunce tsakanin sa? wa qala alladhina fi an-nar li hasanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawmin min al'azab su kwanin da ke cikin wutar sai su dinga faɗa masu gadin wuta suna cewa wai su roƙa musu Allah idan su iya musu wani abu na azabar ubangiji ko da rana ɗaya ne قالوا أولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا قالوا بلى to sai masu gadin wutar su dinga cewa musu ai manzanni sun zo sun kasance suna zo muku da hujjoji bayanannu suka ce i eh, lalle sun zo musu qalu fad'u suka ce to ku kirawo wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal in ma kafirai kiran cewa a sauke musu azaba Allah ba zai saurare su ba wannan kira da za su bai kasance wasu a cikin tabewa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya Allah ya ce lalle yana taimakon manzanninsa da waɗanda suka ba da gaskiya tare da su a cikin rayuwar duniya da shahada da shaidu suke tsayawa su ne mala'iku suke shaida gare su ran alkiyama a ran da azalimai hanzarin su ba zai amfana musu komai ba nisa ga rahama Allah da mummunan makoma ya tabbata gare su bani isra'ila alkitaba hudan wa zikra li mun bi annabi musa at-taura da mu'ujizoji sannan mun gada banu isra'ila ƙasar misira bayan halakar da wato shi fir'auni din sannan mun ba su a taura da kuma shiriya da wa'azantuwa ga ma'abota hankula fasbir inna wa'adallahi haqqun wastaghfir واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والبكير Ya sallallahu alaihi wa وسلم كي haƙuri ga abin da suke nuna maka wato na kiyayya da bakajin maganganu suke gaya maka alƙawarin da Allah ya nace zai taimake ka dinnan gaskiya ne ka dinga neman gafara ga zanuban nan na al'ummarka in kuma an ce shi ya nema ga abin da yake tarko aula nasa to zai yi ne dan magani mai kwaikwayo amma ba dan ina da zanen da zai ce yana neman gafara a kansa ba sai dai yayi idan mun ga yayi muku sai mu kwaikwaya eh kuma kai tasbihi kana mai hada da gujar ka a cikin safiya da yammaci innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultani in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi wallahi wadanda suke jayayya a cikin ayoyin ubangiji ba da hujja ba da ta zo musu babu abin da ke cikin zukatansu sai girman kai wanda kuma su ba za su iya kaiwa irin abin da suke nema suke din ba ya sallallahu alaihi wasallama kai nemi tsari daga sharrin su daga Allah Allah ne maka maganin su innahu huwa samiul alim wallahi Allah ne mai jin maganganun ku shine mai ganin halayen ku la khalqus samawati wal ardi akbar min halqin nas wanda suke musun cewa Allah ba zai tashi mutane ba sun mutu ba Allah yake cewa da su su duba su gani wallahi halittar samai da kasai ya fi girma daga halittar mutane wa yake maganar halittar mutum ana magana halittar samai da kasai wanda zai halitta samai ya halitta kasai sannan ke masa yankarin halittar wani abu shi mutum waye mutum menene mutum in aka danganta shi da halittar samai da ƙasai hmm. walakin na aksar nasi la Sai da yawancin mutane ba sa sanin wannan yan kaɗan ne kawai sai gane haka wa ma yastawi al-a'ma wal basir wanda yake makaho da mai gani ba za su yi daidai ba wallazina amanu wa salihati walal musi wannan misali da Allah subhanahu wataala ya bamu wanda yake raddi ga masu musun tashin mutane da kabari suna rayayyu misali ne ubangiji yake kuma misali yana da nauyi da gaske saboda in ka ce wa za ka kwatanta misalin to ta ina za ka faru magana halittar same da gaske ake mhm. samman nan da Allah yake ba mu labarin su guda bakwai ne kasan nan guda bakwai ne mhm. amma har yanzu waye ma ya san da me Allah ya kera su wa ya san yadda suke an tambayi mutum ya aka kera su da me aka gina su da me aka sassaka su menene a cikin su ba wanda ya sani babu wanda zai sani amma shi ya san abin da yi ya aice ya san irin gonanta da yi akan samar da su ya san abin da ya dunkule a ciki to shi ne yake tana mana cewa wanda suke masa musan tashin mutum da kabari bayan ya zama ƙasa su sani cewa irin abin da yi na zunzurutun ikonsa da mulkinsa da gwanintarsa a cikin halittar mai da kasai mm-hmm. ba zai kwatantu da abin da yake wani abu shi mutum ba waye mutum meye mutum in ka kwatanta shi da abin da yi a cikin halittar mai da kasai mm-hmm. to shine kawai dai abin da za mu iya dan kwatantowa ba mm-hmm. da misali ina ganin shine hankali da ya kamawa misali dai yanzu kamar kamar keke keke keken hawa wanda a cikin abin hawa ma yanzu ya zama ba ya zama baya wa yake maganar abin hawa ana magana ne ana wa yake magana keke ana magana abin hawa to ni keke wanda za a kawai karfe ne za a lankwasa shi a sarrafa shi a masa wanda ya masa hawa dinga tafiya a kansa sai aka ce da kai ga wani da Allah ya masa baiwa shi ya samu tunanin da ya kera jirgin sama wanda zai ɗauki mutum dubu tare da abincinsu da kayansu ya tabbata da su sararin samaniya wanda ya kera jirgin da yake ɗauka mutum dubu ta sama ya fasa hazo ya tabbata da su kuma ya sauka lafiya wanda ya kera jirgin nan ake ta sa ake ta sa za ka yi masa masa in ya ce maka zai kera keke to ina ga abin da hankali zai yada kusa kusa da shi kenan ga shi dai kayan da ya kera jirgin sama da irin wannan gwanintar da mutane da kayansu da adakunsu da abincinsu da abincinsu sama da mutum dubu ya taɓa da ya sararin samaniya e abin da ya gada maka ya da shi lafiya wanda ya wannan kuma ya ce maka zai iya da ke kace wani ya kira maka yake ba to kai ya kake ina hankalin ka yake to kamar kamar abin kenan takribi wanda yake na kusa kusa eh Mm. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء wanda suka bada gaskiya suka suka aikata aiki mai kyau ba za su daidai da wanda yake mai munanawa ba qalilan ma yatazakkarun amma kadan ne kwarai suke wazantu a cikin mutane inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha wallahi hal alkiyama mai zuwa ce babu shakka cikin zuwanta walakin aksaran nas la yu'minun sai da yawancin mutane ba sa da gaskiya sai yan kadan da gaskiyar su wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wanda ku yace ku kirawo ni ni zan amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wallahi waɗanda suke girman kai gaburan bautata da sannu za su shiga jahannama suna wulakantattu cikinta Allahu alladhi Allah ne sarkin da ya halitta muku kasa ya halitta muku dare don ku dinga samun nutsuwa cikin kuna hutawa ya halitta muku wuni don ku dinga samun ganin haske a ciki kuna neman rayuwarku a cikin sa lafi ne da na shiri aka yi mana ya ce ya halici dare sai kuma ya ce litaskunu fihi ya halici wuni mubsira ya halicci kowanne ya gauda mana kuma ga abin da ya sa ya mana shi allelu litaskunu fihi annahara mubsiran dan mu huta a cikin can wannan kuma tashi mu nemi rayuwa a cikinsa. sa lafi ne da na shiri wanda yake wato ajere ajere eh inna Allah la zu fadlin ala nas wallahi Allah mu abocin fifiko ne ga mutane walakin aksar nas la yashkurun sai da yawancin mutane ba sa gode Allah sai kaɗan daga cikin su zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay illa ila illa to me wannan halice halice shine Allah ubangijinku shine mahalicin komai shine Allah da ba wani Allah sai shi kadai shi kadai ko wata masa fa anne tufaku me yasa ake kawar da ku ga wurin ba da gaskiya da shi kazalika yufaku alladhina kanu bi ayati llahi yajhadu hakan ake kawar da masu musu ga ayoyin Allah ba sa ba da gaskiya da su Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qararan was-samaa'a wasama'a bina'a Allah ne sarkin da ya halitta muku kasa ta zama matabbata gare ku ya halitta muku sama ta zama misali kamar rufi a gare ku wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibat ya sunanta ku kuma ya kyautata surorinku ya rubuta ku daga cikin daɗaɗa da kuke samun rayuwa daga cikin su zalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin to me wannan halice halice shine Allah ubangijinku shine mahalicinku madalla Allah mahalicin talikai ya girmama هو الحي لا إله إلا هو نعم فادعوه مخلصين له الدين شين رأيين سركي wanda babu na Allah sai shi kadai ku kira wasu kuna tsarkake bauta gare shi alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi lamma ja'ani albayyinatu min rabbi ce ne wallahi ni an hane ni bautawa abinda kuke bautawa ba Allah ba lokacin da hujja shi ne kada ta Allah ya zo mu daga ubangiji na wa umirtu an uslima bil alamin an umarce na baki ɗaya da imani na ga Allah mahalicin talikai huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا الله يملم لي ما يرى يوابك تندق توشن توشن توشن تا zuwa ƙarshenta. asalin rayuwa Allah ya ce shi ya halici kakanku annabi Adam daga turbaya sannan ya fitar da matarsa Hawwa'u sannan kuma wato zurriyar waɗannan guda biyu ya halice su daga ruwan mani sannan mani na yi da shi ya zama gudan jini sannan ya zama tsoka sannan ya cika halitta sannan ya fito da ku kuna ƙananan yara a cikin cikunan ku mata sannan kuka cika ƙarfinku bayan nan kuma sai ku koma ku zama tsofaffi shikenan sai kuma ya karɓi rawukan ku wa kun man yutawaffa min qablu wa a ajran musamman wa la'allakum taqilun bayan tsufa to daga cikin ku akwai wanda ake karɓar ransa ma kafin ma bai gama bai ma gama girman ba balla tana tsufa din akwai wanda ake barin su kuma a bai shekaru masu yawa dan ya kai ajali abin ambato wanda abin abin kayyadewa to iya haka sai rayuwa kenan daga farkon ta zuwa ga ta babu abin da Allah ya bari ana kuma yake ba ku wannan hujjoji ke ba ku wannan musalce musalce don ku dinga hankaltuwa kuna kafa hujja da samun imani da shi da kuma ganin kaɗai tashi. Huwa alladhi yuhyi wa yumit. Shi ne sarkin da yake kashewa shi ne yake rayawa. Fa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. In ya yi nufin hukunta wani lamari daga al'amura zai ce da abin nan samu kawai sai abin ya samu. Alam تر إلى الذين يجادلون في آيات الله an ne ka duba ka gani wanda suke jayayya cikin ayoyin nan na Allah ta yaya ake kawar da su gaban imani da ubangiji alladhina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana su ne masu karetawa da alqur'ani da abin da muka aiko manzannin mu da shi kafin alqur'anin na kareta Allah fasawfa ya'lamun da sanu za san menene karshen menene karshen sakamakon su illa fi a'naqihim wasalsil lokacin da ake sanya musu hukumai sarƙoƙi a cikin wuyakinsu da kuma wato bannan hukumai a wuyakinsu da kuma sarƙoƙi a cikin ƙafafuwansu ana jan su giriri da wannan sarƙoƙi da hukumai da suke tare da su ana jan su a cikin ruwan zafi na jahannama sannan kuma ana sake ƙona su a cikin wannan wuta ta jahannamu aina ma kuntum tushrikuna min dunillah sana tambaye shi na abin da kuke shirka da shi ba ubangiji din ba qalu dallu anna sai sun gafa sun kawo gaban su sabace gaban su ballam nakun nad'u min qablu shay'a asan ne sai sun dinga musanta suna cewa ai da ma a duniya ma ba sa bauta kowa sai ubangiji kazalika yudhillu Allahu al-kafirin Allah ya ce irin wannan tabarwar ita ke wa kafirai za su ta kafurce su sai alkiyama ta yi kuma su manta da abin da sai kafincin da shi hmm. sannan dinga kokarin su dawo kan imani da Allah wanda haka ba za ta yi gare su ba hmm. zalikum bima kuntum tafra'una fil ardi bighayri al wa bima kuntum tamrahun Allah ya ce wannan abin da ake muku na azaba ya tabbata ne dan abin da kuke farin ciki da shi a cikin doron ƙasa ba da haƙƙi ba ni shirka da Allah hmm. da musun tashin alkiyama da kuma abin da kuke galla da shi kuna yalwatawa kuna shakatawa a cikin farin ciki da sabon Allah udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha a yau sai ku shiga cikin kofofin jahannama in kun shiga sai kun tabbata a ciki ba ran da za ku fita fa bisa maswal mutakabbirin tar da mummunan makoma na ma'abota girman kai gabar imani wutar ubangiji fasbirin na wa'adallahi haqa ya sallallahu alaihi wasallama kai hakuri wallahi alƙawarin da Allah ya yi na halakar da masu shirka da ubangiji tabbatacce ne فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون إن من قد ما سي منونا مك وانا أبو دقا من نمكي مسا القوري نكشي سوء سيكا جني إن من قد ما سي مكيالي سوء ba za mu kashe su a lokacin da kake ci rayuwa ba to ko dai mun kashe su a sanda kake da rayuwa din ko kuma wato mun kashe su a sanda bayan ka kuma zuwa gare mu su kuma zuwa gare ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك الله يا صلى الله عليه وسلم من أيكو من زني قبنك daga cikin su akwai mun baka labarin su akwai mun baka labarin su ba wama kana li rasuli nan yati bi ayati illa bi idnillah ba zai yi ga wani manzo ba izo da wata aya sai da izinin ubangiji dukkan annabawan da aka aiko kafin kai ba wanda yake kawo wata aya ko wata mu'jiza sai ubangiji ya so haka daga gare shi فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون idan umarnin Allah ya zo da saukar da azaba kan kafirai to a hukunci tsakanin su da gaskiya sannan Allah sai ya halakar da wannan kafiran kuma lamarin mabannata sai lalace anan الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون الله ne sarkin da ya halitta muku manyan dabbobi raƙuma tumaki da wato shanu da wasunsu don ku dinga hawa daga bayansu sannan ku dinga ci daga namansu. Walikum fiha manafi'u wa litablugu alaiha hajatan fi sudurikum wa alaiha wa ala al-fulki Kuma kuna da wani amfani da yawa da kuke samu daga dabbobin nan banda hawa da cin nama shine shan nonon su da amfani da fatun su da kuma gashin raƙuma din da kuma gashin shanu da sauransu. da kuma hawansu don biyan ku da suke cikin zukatanku na tafiye-tafiye kuna ɗora kaya a akan dawaki kan dawaki na ababen hawa a doron ƙasa wani lokaci kuma kuna ɗorawa kan jiragen ruwa ويريكم آياته فأي ayati الله تنكرون kullum allah ina nuna muku ayoyinsa masu nuna ikonsa da kaɗaitakarsa amma sai kuke musu da ayoyin na Ubangiji wanne ne daga ayoyin Allah kuke ba da gaskiya da su afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim me yasa wasu tafiya a doran kasa ba su duba su gani ya karshen na gaban su ya kasance kanu akthar minhum wa ashad quwwatan wa atharan fil ardi sun kasance sun fi tsananin karfi sun fi su raya kasa da da da noma ta fama aghni fama aghni anhum ma kanu yaksubun amma fa abin da suke tsawarwarta na gine-ginen nan da suke yi saboda ƙarfi da ƙasaita da ƙarfin da suke da shi duk iya hana musu komai ba sanda azabu Allah ta zo musu falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilm sanda manzannin su suka zo musu da hujjoji bayanannu sai suka dinga farin ciki farin cikin izgili da abin da suke ba su na hujjojin na'am وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون to shi abin da suke izili da shi ya sauka a kansu na azabar Allah falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushriki lokacin da suka ga azabar nan ta mun ji ubangiji sai suka ce sun bayar da gaskiya da Allah shi kadai sun kafirce da abin da suke shirka da shi kafin wannan lokacin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana to sai ya zama imanin da suka yi bayan sun ga azaba mu bai wadatar da su komai ba domin idan mutum ya bari ya ba da gaskiya ba sai da ga azaba wannan imanin ba zai masa amfani ba sunnatullahi allati qad halat fi fi ibadi wannan ce al'adar ubangiji a cikin dukkanin halittu da suka wuce a cikin bayan sa in dai bawa aka aiko masa manzo ya kira shi zuwa Allah ya ba da gaskiya har sai da azaba ta fara sauka to in ya ba da gaskiya ma Allah ba zai karba ba wa hasira hunalika al-kafirun wanda anan ne kafirai suke tabewa suke hasara cin aikin su بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم الله أعلم بمراده بذلك تنزيل من الرحمن الرحيم شيء القرآن سوك واني دك الله مرحمة باينسا نعم كتاب فصلت آياته شيء وانا للتافين وانا أكرر بآيوينسا aka yi bayanin abin da ke cikinsu na hukunce-hukunce da isoshi da wa'azuzzuka iri-iri wanda za a wazanci da su. Qur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamun Al-Qur'ani ne shi balarabe aka ba da shi daga mutane masu tunani a cikin ma'anoninsa. Bashiran wa nazira. Bai albishin ne shi ga wanda ya bada gaskiya mai gargaɗi ne ga wanda ya kafirce da azabar Allah. Fa'arada aktharuhum fa hum la yasma'un. Sai yawancin su ya zama sun bijire ga barin imani yawancin su ba sa jin wa'azi jin karba. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zakatun sun kasance a cikin rufe-rufe na daga abin da yake kina zuwa gare shi ba za su ba da gaskiya da shi ba sannan kuma akwai toshiya a cikin kunnuwansu akwai akwai hijabi tsakanin su da shi na addini ba za su fahimci abin da yake kina zuwa gare shi ba fa amalin na amilun suka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya je aiki kan addininsa su ma su ci gaba da abin da suke na wata gumaka قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد شيني مسو hakika dai ni manzo ne kamar ku amma bambanci na da ku Allah yana wahayi zuwa gare ni da cewa Allah ku dai cancanci ku masa Allah ne guda ɗaya tak fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu sai ku tabbata zuwa imani da shi sannan ku nemi gafararsa wa wailul lil mushrikin kai su ya tabbata ga mushrikai alladhina la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun su ne waɗanda ba sa ba da zakka sannan suke cewa da ranar lahira innal ladhina amanu wa amilus salihati lahumu ajrun ghayru wallahi waɗanda suka ba da gaskiya suka aikata kyawawa ladan da ba abin yankewa ba ya tabbata a gare su لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون lahu an dada. Ce hakika ku kuna cewa da sarkin da ya halarci kasa a cikin kwanaki guda biyu lahadi da litinin sannan kuna sanya wasu abokan tarayya. Zalika rabbul alami. Allah ya ce to wanda yawan wannan gwaninta cikin samar da samman nan a cikin kwana biyu shi ne mahalicin talake baki ɗayansu. وجعل فيها رواسي wa فوقها وبارك wa وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام أيام سواء للسائلين باين يا أهل تقسى أتكين كوانكي قدابيو الحميس الهدي زوالتنا sannan kuma wato sai ya ƙaddara ya sanya mata duwatsu a cikin kasar da abin da yake na abincinta ya sanya mata albarka da ruwa da tsirrai da dabbobi a cikinta sannan ya gwargwada abin da yake so ya gwargwada halittar mutane da kuma dabbobi a cikinta a cikin cikar kwanaki guda hudu madaidaita ga masu yin tambayo a cikinsu. Sun mustawe stawa samai wa hiya duhan fa ya laha a naukar an ƙalata a taina. Ƙalata a taina ƙwayayi. bayan Allah maɗaukin sarki ya halitta sammai ya shirya abin da yake so ya samar a cikin a wato ƙasai kenan ya shirya abin da yake so ya samar a cikinsu. kenan ƙasa ta riga sama samuwa sai da aka fara samar da ƙasa sannan kuma aka samar da sama bayan an samar da ƙasa an samar da duk abin da ke cikinta to kuma sai ya nufi zuwa samar da sama a lokacin babu komai cikin sama sai wani hayaƙi madaukaki a sama to sai ce da sammai da samman da ƙasan ice ku zo mun ku samu a bisa tilas ɗinku ko kuma a bisa san zuciyarku eh, sai suka ce da samman da ƙasan فقضيهن سبع سماوات في يومين وأوحي في كل سماء أمرها إيشي إنا سن إنا سن ساموركو da samar da gasan ina san ku samu na ku samu ko a bisa sarin ko a bisa dolan ku samu suka ce Allah mun samu a bisa biyayya gare ka to sai tabbatar da samuwar su a cikin samai guda bakwai a cikin kwanaki guda biyu sannan ya shirya kowace sama irin abin da yake so a cikin ta taurarin ta da tsare-tsaren da aka yi mata sannan kuma ya sa mata ado na taurarin da ke so mata yawa saman duniya sama ta farko da ado da taurari wanda ke na ado ne kawai a cikinta ya kuma halicci wanda ya halicce su domin su dinga tsari su dinga kariya ga shedanu da aljannu masu wasatan ji zalika taqdirul aziz alim wannan wato gwada gwaninta ta Allah subhanahu wataala gwadawa ce ta Allah wanda yake mabuwayi cikin mulkinsa gwani a cikin halittarsa fa in aradu fa qul أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إن كافرين لك na makka ya sallallahu alaihi wasallama duk sun bijire gaban imani da Allah tare da waɗannan bayanan to ka gaya musu cewa ina tsoratar da ku tsawa ina tsawa da samu adawa da samudawa إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم da manzanni suka dinga zo musu daga gabansu suka dinga zo musu daga bayansu. suna ce da su karku ku wa kowa sai ubangiji qalu law sha'a rabbuna al'anzala mala'ikatan mala'ikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun sai suka ce su ba za su ba da gaskiya da Allah ba tunda ya aiko musu manzo mutum da Allah ya so abota masa a ba da gaskiya da abin da ya aiko da shi to sai ya aiko mala'iku ba zai aiko mutane ba suka dinga cewa su sun girman kai ga wurin ba da gaskiya da Allah ta hanyar mutum ya kira su zuwa ba da gaskiya da Allah din فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أما عداوا سيسكي جنما كي أدوران قصا سكتي وذا سبا دغ سيا دا الله با دا حقي با سكتي أي ba wani halitta da Allah ya ta dan adam ta jinsin mutum wanda ya fi tsananin karfi saboda mutum ɗaya zai kinkimi katon dutse wanda ya kusa rabin farfajiyar da muke zaune da ita ya ɗauke shi da hannu ya jefa shi da ya ga dama ƙarfi dai Allah bai wani mutum mai ƙarfi a ƙira ƙarfin adawa ba sai abin da suka dama duwatsu ne za su sa hannu su fasa shi su kwakwala dutse su rara ke shi masa gida sai abin da suke bukata to saboda haka wannan ƙarfin da suke ganin suna da shi sai roɗe su suna ganin waye sai iya rusa wannan ƙarfin da suke da shi eh. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا bi ayatina yajhadun sun ga cewa Allah sun ga cewa suna da ƙarfi amma sun kasa gane cewa wanda ya ba su ƙarfin nan ya fi su ƙarfi wanda ya baka abu komai abin ka yi fi ka to sun kasa gane wannan eh sun kasance suna musu da ayoyin mu fa arsalna alaihim rihan sarsaran sarsaran fi ayyamin hasatin linudhiqhum azab alkhizi fi hayati dunya Allah sai ya aiko su da abin da ya fi komai karfi Shi ne iska aka aika masa da iska iska sai ta daga dan adu ta sama da shi sannan ta buga shi da ƙasa ba suna dawo ƙarfi ba to ga abin da ya fi ƙarfin ƙarfin ku kenan iska aka sa ta dinga ragargar da su a cikin kwanuka na nahisa wato na shu'umi na bala'i dan mu ɗanɗana musu azabar kunyata a cikin duniya wani azabul akhirati akhsi wa hum la yusarun kuma wallahi azabul lahira ita ta kunyatarwa daga wannan azabar da aka musu a duniya abin da aka sa iska ta musu to wani lahira kuma ya fi wannan bala'i eh. ba za a taimake su a hana musu wannan azabar ba وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمي على الهدي فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون أما كما سمودا وسوكما من shirya. to sai muka kama su da tsawa ta wulakanci saboda abin da suka aikata na saba wa annaban su wa amanu wa kanu yattaqun muka tsere da wanda suka bayar da gaskiya da Allah suke kasance suna tsoron ubangiji wa yawma nahshuru a'da Allah ila an-nari fahum yuz'un ta ambata sanda muke tashin magauta ubangiji masu kafircewa da Allah ana kora su zuwa wutar jahannamu hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa bima kanu ya'malu har sai sanda suka je ranar alkiyama din to a wannan rana da kunnuwansu da su da su suka zama su suka dinga musu sheda na abin da suke aikatawa a ran nan Allah bai tambayi baki ba dan baki ya saba da ƙarya to Allah sai ce ba kai za magana ba wanda bai taɓa magana ba shi ne ke so ya magana kunne da ido da fata suka ba da bayanin abin da ake aikatawa da su وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا suka dinga cewa da fatu ya za ku dinga wannan mugun shaida akan mu قالوا أنطقنا الله an ƙaƙa كل shayi. suka ce Allah da yake sa kowane abu ya furci shine ya sa mu yi magana a yanzu Maka faɗi abin da muka sani abin da kuka aikata da mu wa huwa a wani marra kuma Allah ne ya halice ku a farkon marra idan jina ne faske musu magana da ido da fatar da da da kuma kunnan wa ilayhi turja'un zuwa gare shi ake mai da ku dan ya saka muku wa ma kuntum tastatirun an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum kuma ba za ku iya ku buya daga ku hana kunnuwan nan naku idan idan nan naku da fatan ku su ba da shaida akan abin da kuke aikatawa ba tunda Allah ya ce su ba da shaida sai sun ba da shaida ba za ku isa ku hana su ba na'am ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون sai dai ko ku yi zaton cewa Allah baya sanin yawancin abin da ku aikatawa وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم نعم ارديكم اصبحتم من الخاسرين to wannan shine mummunan zaton da kuke yi da ubangijin ku cewa kuna yin abin da kuke yi kuna zaton bai sani ba wannan zaton shi ne tabar da ku ku zama daga cikin tabuwa cikin sa fa in yasbiru fannaru in ma sun yi juriya kan azaba ko sun jure ko ba su jure ba wuta ce dai azaba ta ce makoma gare su in ma sun nemi a zarge su don su kare kansu to Allah ba zai zarge su ba ballantana su kare kansu وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم من ليقا musu abokai su ne shedanu suka dinga ƙawata musu miyagun ayyuka da abinda da yake su na lamarin duniya da mun sha'awace sha'awace a duniya da abinda yake bayan su na lamarin lahira suka dinga cewa da su babu hisabi babu tashin alkiyama babu tashi da kabari kuma suka yadda da haka wa haqa alaihim alqawlu fi umamin qad halat qad halat min qablihim min aljinn wal ins fadin Allah na azaba ita bata akan su cewa la'amul anna jahannama wallahi sai na cika nama da mutane da aljannu baki ɗaya. saboda haka sai aka kutsa su a cikin wutar jahannama daga su da su da al'ummatan da suke gabanin su na mutane da aljannu innahum kanu khasirin wallahi so sun kasance ta babu wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun kafire suka zo sanda suke sauraron karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani sun ana karanta alqur'ani imani yana shiga cikin zukatan wato waɗanda ake karanta shi a su sai suke cewa kada ku yi sauraro ga wannan alƙur'anin ku dinga yin lagu ku ta surutu ku ta hayaniya har kada ma su ji abin da yake karanta musu na alƙur'anin wataƙila za ku rinjaye shi in yi yana karatun kuna ta ihu kuna ta hayaniya zai ma gaji ya daina a daina karatun alƙur'anin فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم Allah ya ce wallahi sai mun dandana wa kafirai azaba matsananciya sannan sai mun dandana musu mafi munin abinda da suka kasance suna aikatawa zalika jazaa'u wa'da wannan shine sakamakon magota Allah shine azabar wuta lahum fiha darul gidan da wama ya tabbata a gare su a cikin ta jazaa'an bima dan sakamako da abin da suke musu da shi ne ayoyinmu. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ‘yan wuta suna cikin wuta sai suke cewa suna roƙon Ubangiji ya nuna musu wanda suka batar da su na daga mutane da aljamu wanda suka kira su zuwa abin da yake na sabon Allah da shirka kuma suka yi a nuna musu su a cikin wutar su me da su ƙarƙashin ƙasan diga da dan wato salama abinda sun kira su zuwa bata to yanzu a cikin wutan su sa su a kasan ƙasan su su fi kono a cikin ƙasa wutar jahannama din hmm. innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu abshiru wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun su waɗanda suke cewa Allah ne abin bautar mu sannan suka daidaitu akan hanyar musulunci to idan mutuwa su ta zo mala'iku suna saukowa zuwa gare su suna kwantar da hankalinsu suna yi musu albashi suna cewa kar ku ji tsoron rabuwa da duniya kar ku yi bakin cikin abin da za ku bari a duniya na daga ahalinku da 'ya'yanku da abin da duk kuke tare shi a duniya ku yi albashir da abin da yake jiran ku a cikin aljanna eh da abin da ake muku alƙawari da shi نحن أولياؤكم في dunya hmm. wa fi الآخرة سنة cewa mu ne mutum talabarin ku a rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira abinda kuka rasa din nan na duniya na ahali da dangi mu ne zamu dinga ɗibi muke wasu a cikin rayuwar lahira wala kuma fiha ma tashtahi anfusukum kuma kun taho zuwa gidan lahira gidan aljanna wanda duk abin da ranku ke sha'awa sai kun same shi a ciki wala kuma fiha ma tad'u duk abin da kuke da'awar cewa kuna so a kawo ku shi sai an kawo shi gaban ku nuzulan min ghafurir rahim wannan garan baki ne daga Allah mai gafara mai rahama ga bayinsa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ba mu fi kyautatawa a cikin zance daga wanda ya kira zuwa Allah da kada ta ubangiji sannan ya aikata aiki garci kuma yake cewa ni ina daga cikin musulmi wannan shi ne mafi kyauta magana kuma shi ya kamata wato ya zama shi ne zama abokin tafiyarka duk inda musulmi yake inda mumini yake mhm. ya yi ƙoƙarin ya ga wanda wato zai dinga tafiya da shi a rayuwar lahira ya dinga sa shi a hanya abinda suke cewa la ta sahab illa man yunhi mhm. ka halu karki abota da kowa in dai abin da ya shafi lahira ne mhm. to karka makalewa wanda halinsa ba zai dinga zabar da kai zuwa tsoron Allah ba ka samu wanda yake abubuwan da za ku dinga yi da shi yau da kullum maganganunsa aikinsa irin tasarrufatinsa zai dinga nuna maka abin da za ka yi ka sadi da Allah lami lafiya wajen lokacin lahi makaluhu wanda ya zama kullum kana tare da shi kalmomin da zai dinga yi maka za su dinga nuna maka yadda za ka bi hanyar saduwa da Allah lami lafiya aikinsa ya dora ka akan alkhairi maganarsa ta dora ka akan alkhairi irin waɗannan su ne inda ya kamata ka zama ka sa su a gaba a cikin rayuwarka ta duniya ya zama su ne jagororinka zuwa neman sado da Allah lami lafiya amma duk wanda za ka yi mu'amala da shi a duniya ba zai maka ba za ka ga wani abin sha'awa a halayyarsa ba wani abin kirki wanda za ka gani ya tuna maka wata al'ada ta manzon Allah sallama ko wani hali irin na shugaba sallama maganarsa ba wani abin shari'a wanda za ka ɗauka a ciki to wannan ba abokin tafiya ba ne kar ka da tafiya da shi to shi ne abin da Allah ke gaya mana anan Eh. wala tastawi alhasanatu wala sayi'a hasana da sayyi'a mummunan aiki da hikya ba za su daidai ba idfa billati hiya ahsan ka dinga ijewa da abin da yake mafi kyau sanda aka yi maka mummuna wanda ya maka mummunan nan samu abin da yake mafi kyau kai masa na daga alkhairi fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun annahu waliyyun hamid in za ka iya jurewa ka dinga mu'amala da wanda yake bata maka kai kuma ka dinga kyautata masa sai ka ga wato wanda yake bata maka nan sai ka ga wato ya kuma ya zama wani masoyi mai zafafa soyayya a gare ka wama yulqiha illa alladhina sabaru amma fa wannan aiki na cewa mutum a dinga bata masa shi kuma yana alkhairi ba fa kowa ne ke samun wannan abu ne mai matukar wahala ba kowa Allah yake horewa yin wannan aikin alkhairi ba yawancin mutane an fa gane wa dai wanda ya yi kan kara masa kan itace an fa gane haka amma irin wannan ɗabi'a ta annabi sallama sakayya da kyakkyawa ga wanda ya maka mummuna ba kowa ne yake samun kansa a wannan ba Allah ya san wahalar abin yadda take saboda haka yake yawo na dalla dalla wa ma yulqiha illa zu hazzin azim ba kowa ke bi wannan ba sai mu abota rabu masu mai girma su ke samun wannan eh na taba jin wani irin wannan wani babba ne irin magana ta ana magana halayya ta mutane kowa ga irin yadda yake kuma ga irin yadda ya kamata mutane su zama mu'amala kyakkyawa da juriya da haƙuri suna ba da kyawun sakamako sai ce a aiko ni nan duk mutumin da wato ya ɓata min wallahi sai na rama in yi min kan kara sai na masa da ci. ni ke gaya haka ita in ka ga mutum ya ɓata min ba rama ba to sai dai ya fi ƙarfi na shi haka ya faɗa to kuma Allah aka san haka yake so A. mm mhm wa imma yansaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah in wani abin da yake mai zungurowa ya zunguro ka wanda yake so ya kawar da kai ga buran wannan kyawun din da Allah ya kira akan su in wani abin da yake daga shedan ya zo yana so ya kawar da kai ga buran wannan to ka nemi taimakon Allah Allah zai maka maganin sa innahu huwa samiul alim ta wallahi Allah shine mai jin maganganun bayi masani da aikinsu. su wa min ayatihi al shamsu ina daga ayoyinsa dare da rana da kuma wata da kuma rana la tasjudu lish-shamsi wala lil kar ku sajada ga rana kar ku sajada sajada ga wata a dauke su a matsayin abun bauta wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in sai dai ku yi sajada ga Allah sarkin da ya halice su in dai kun kasance shi kadai kuke bautawa amma dukkaninsu babu abin da ya cancanta a yi sajada gare shi sai sarkin da ya halice su fa in istakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil layli wan-nahari wa hum la yas'amun idan bai sun girman kai gwamnan sajada ga Allah shi kadai tare da wannan wato umarnin da ya musu to waɗanda suke ga fadar Allah na mala'iku da halittun ubangiji wanda shi ma kaɗai san abunsa wanda sun ninninka yawan mutanen da suke duniya to su suna tasiri ga Allah suna bauta gare shi irin yadda yake bukata a cikin dare da rana ba sa kosa ga wurin biyayya gare shi don haka kin biyayya mutane ba zai damu Allah da komai ba wa min ayatihi annaka tara al khashi'a ina daga ayoyin Allah hakika ake kana ganin ƙasa busasshiya babu komai na tsiri a cikinta فإذا أنزلنا عليها a tazzat warabat amma daga lokacin da aka ce Allah ya saukar da ruwa a cikinta ce ka ga wato ta yi motsi sannan sai ta karu ko mutum ne da wannan zai ga mutum ya sami ƙasa busasshiya ya sami kamar bokiti ya zuba ya cika ta da ya cika bokitin da wannan ƙasar ya kawo ruwa mai yawa a ciki ya zuba zai ga ƙasar musamman tana da zafi tana dan motsi haka in ya daga zai ji nauyin ta nan ka to haka kasa take mm. Inna ladhi ahyaha la muhyil mawti to wallahi Allah da ya raya wannan kasar da ba tsiri a cikin ta aka saukar da ruwa cikin ta kuma ya sa tsiri ya fito a cikin ta to shine yake raya matacce ya taso da rai bayan ya mutu a cikin kabarinsa innahu ala kulli shay'in qadir to wanda yake da wannan iko wato ya tashi matacce daga cikin kabari ya tashi kasa busasshiya ta mutu ya raya ta to shi mai iko ne kan komai إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا masu kan garewa a cikin ayoyinmu ba za su koye mana ba inji ubangiji subhanahu wataala ma su kan garewa a cikin ayoyin Allah su ne kamar wato sunan Allah Allah su ce masa lata almannanu su ce masa almannanu su ce masa manatu al'azizu su ce masa wani abu shi uzza Allah ya ce duk waɗannan ba za su yi ba za su yi koye min ba afaman yulqa fi nari khairu nan man yati aminan yawmal qiyama yanzu wanda ake jefawa a cikin wuta yana abun daddaurewa kafafun da hannayensa a wurga shi a cikin ta shi yafi ko wanda yake zuwa cikin aminci ran wanda yake zuwa cikin aminci ran shine yafi i'malu ma shi'tum kowa ya aikata abin da ya ga dama Allah yana wato ban tsoro da cewa ya yanke hanzarin kowa dukkanin irin tsohon na rahama ya gaya mana mm. in abin da ya tani dawa masu biyayya gare shi masu neman rahama sa'adi ya faɗa mana mm. ya kuma faɗi abin da ya tani dawa wanda suka saba musu kan gare masa mm. masu saba masa saboda haka yace to kuma zaɓi ya rage na kowa kowa ya je ya aikata abin da ya ga dama shi kuma yana kallon kowa wasu ya saka wa kowa innahu bima ta'maluna basir wallahi shi yana ganin abin da kowa yake aikatawa kuma abin da kai din nan da shi ne saka maka innal ladhina kafaru bizikri wallahi masu kafircewa da Alƙur'ani lokacin da ya zo musu wa innahu lakitabun aziz wallahi shi Alƙur'ani littafi ne mai girma gurin Allah la yatihi al-batil wala min khalfi wasa baya zo masa ko ta gabansa ko kuma ta bayansa Tamsirin min hakimin hamid shi Alƙur'ani saukarwa ne daga Allah mai hikima abin godewa cikin aikinsa ga bayansa. babu abin da za a gaya maka ya sallallahu alaihi sallama na karyatawa da wulakantawa sai irin abin da aka yi annabawan da suka zo kafin kai inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin li saboda aka sai ka haƙura irin yadda su ma suka haƙura kuma wallahi ubangijin ka ma a gafara ne ga muminai ma a ne mai tsanani ga kafirai ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا laula fussilat ayatu mutanen da ka zo musu da alqur'ani inda da ka zo da alqur'ani nan ka zo da shi ba da larabci ba da wani harshe daban sai sai dinga cewa me yasa ba a rarrabe ayoyinsa an zo da shi da aya da luga da larabci mai tsari wanda za mu karanta mu gane ba ajamiyyun wa arabi sai sai dinga cewa yaya annabi ba larabi kuma ba littafi wanda yake na bobawa ba da larabcin ba da ba ƙur'anin aka bayar ba haka za su faɗa Qul huwa lillazina amanu hudan wa shifa Shi ne wasu shi alqur'ani shiriya ne wato gabata kuma waraka ne daga jahilci ga dukkanin wanda suka ba da gaskiya da shi wallazina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ame. wanda kuma ba sa ba da gaskiya da Allah ya ta tabbata a cikin kunnuwansu da makanta a cikin idansu ba za su iya ganin sa ganin karɓa ba ulaika yunadawna min makanin ba'id wannan janan kan yake kiran su da guri wanda yake mai nisa wala qad ataina musa alkitaba fahdif fi wallahi mun bi annabi musa at-taura sai aka dinga sabai ne cikin ta wasu suka bai da gaskiya wasu kuma suka kafirci da ita wala la kalimatu musa baqat min rabbika laqudiya bainahum ba nan kalmar ta gaba ta daga ubangiji ka ba na cewa zai jinkirtawa dukkanin kafirai sai alkiyama ta yi to da ya gaggauta yin azaba ga kafiran da Qur'ani ya sauka a zamanin su a zamanin ka ba su ba da gaskiya ba da sai ya shafe su amma yayi yi alƙawarin cewa zai jinkirta wa kowa sai alƙiyama ya tambaye shi dan haka ya kyale su wa innahum la fi shakkin min murid wallahi su suna cikin kokonto mai aukowa cikin tuhuma a cikin shakka da alƙur'ani man amila salihan falinafsi wanda ya aikata kyakkyawa sakamakon kyakkyawa zai gani wa man sa'a fa alaiha wanda duk ya aikata mummuna sakamakon mummuna zai gani wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid ko ubangijinka bai kasance mai zalunci ga bayansa Allah صلاتي وقوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل شعبي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 وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله يغفر تليبكم مرة سالة فيهم الله كباس الله فيها باس الله فيها الله كينا تلافيهم ما سبق أتود سيمان وسيا مدنسو دماتنسو الله كبيا بقاتنسو الورقة سنقل القرآن يوم الله كبيا نمو بقاتنسو alkhairin da ke cikin wannan wata rahamarka da gafararka da yantawa da kake raba ta a wannan wata Allah ka ba mu albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasar Sudan Allah ya kwantar da hankali a cikin ta zubar da jini na musulmi da ake tsakanin musulmi da musulmi Allah ya kawo ƙarshen wannan musiba Falastinu Allah ya kawo yayewa da halin da suke ciki albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallam mu shaida Allah bukatun mu ke mantattu Allah ka amsa mana Allah ka amsa mana baka shugaba sallallahu alaihi wasallama akwai wato masu damun al'umma masu harkar wace waya da ake ta kuka kan gina umar da suke wa 'yan makaranta alkur'ani mutum ya zo karatun alkur'ani sauraron saƙon Allah subhanahu ta'ala kuma ya tafi wani mutumin da yana da cewa shi ma musulmi ne ya tare shi da ni ya kwace masa waya ko ya kwace masa kuɗi ko kuma ya cutar da shi to mu ne musu nasiha su dubi girman Allah su daina wannan abin da suke musulmi ne su ‘ya'yan musulmi ne su sani cewa abin nan da suke wa musulmi wato yana da matukar haɗari mutumin da ya zo daga lancen Allah ya kamata ya koma ka bishi hukuma koma cikin farin ciki mutum ya zo gurin jin zancen Allah subhanahu wataala mai zama ka tare shi da ka cutar da shi to Allah yana kishin wannan abu wannan wata ne mai albarka wata ne Allah yana kyautar rahama da gafara da yantawa abin da ya kamata su nema kenan a cikin wannan wata masu harkar daba ya kamata su san wannan wata wata ne neman gafara Allah wata ne neman rahama Allah wata ne neman yantawa daga zunubi a wannan wata ne duk abin da suka ɗebo za su nemi su gaya wa Allah Allah ya wanke su amma idan suka ɗiba a wannan watan to ba watan da Allah zai wanke su a cikinsa mune musu nasiha su bar wannan abu su bar wannan abu su ji tsoron Allah su ji tsoron kyakkyawo su nemi kyakkyawo kuma daga Allah subhanahu wataala sannan kuma hukuma ta shiga cikin wannan lamari a tarewa mutane wannan musiba da ke damun mutane wato rashin aminci da muna kukan abun ana ganin eh, sace mutane eh, a titi na eh, jiha zuwa jiha mm. amma ce rashin aminci ya taho har cikin unguwannin mutane kan manyan tituna wannan abu ne mai matuƙar haɗari a san yadda za a yi lalle a kawo ƙarshen wannan bala'in kuma Allah ubangiji ya laddafa mana Allah ya maganta mana bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش لإلافهم رحلة الشتاء والسيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش لإلافهم رحلة الشتاء والسيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع